بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قديا تتبتق الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan yammaci mai albarka na lahadi na kuma goma ga watan ɗaya watan almuharram a shekara ta 1439 kuma daidai da ɗaya ga watan goma a shekara ta 2017 miladi za mu ci gaba da karatu wani littafi mai tarin albarka kitabu tauhid wallafar shekul islam wa mujaddidu da'awar tauhid shi ne a shek muhammad ibn Abdulwahab, wahab ubangiji subhanahu wa ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi kuma wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi za mu tashi a babi na 22 babu ma ja'a anna ba'da hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan babu ma ja'a babin da ya zo zai yi bayani anna ba'adha hadhihi al'umma lalle wani sashi daga wannan al'ummar watan wata rana ya abudu al'ausa zai bauta ma gumaka ana nan wata rana sashin wannan al'ummar sai ka gan shi yana bautar gumaka idan aka ce al'ausan jam'i ne na wasan in kuma aka ce wasan kullu ma'ubida min dunillah duk abin da aka bauta ma wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wa huwa radin yana yarda da wannan bautar da aka yi mishi wannan shine alwasat kuna ji da ke ko wannan shine alwasat wa huwa radin yana yarda in bai yarda ba shi a kanan kansa bai zama wasan ba amma masu bautar wasan suke bautawa ba shi ba in ko daman ya yadda ya gani ana bautar kaga kai tsaye suna bautar gunki kenan domin idan aka ce gumaka shine dukkanin abin da ake bautawa koma bayan Allah ai su ma da aka sassaƙa su an kira su gumaka ne don ana bauta musu wana jina da kyau ko ai kaga kotar fatanya ba a kiranta gunki duk da sassaƙa ta aka yi domin ba bauta mata ake yi ba inda wani zai ɗauke ta ya dinga bauta mata kaga ta zama gunki kenan saboda haka kada mu ɗauki cewar idan aka ce gunki yana takaituwa ne ga wani abu da aka sassaƙa shi kaɗai a'a in aka ce gunki shine dukkan abin da ake bauta mako ba bayan Allah ah, mutum ne daga cikin mutane aljan ne daga cikin aljanu mala'ika ne daga cikin mala'iku duk abin da ake bautawa wannan abin gunki ne in bai yadda da bautar ba kamar bautar mala'iku waɗannan su ba gumaka ba ne amma waɗanda suke bautar sana bautar gumaka ne ba su suke bautawa ba domin sun barranta da su kun ga wannan babi yana da matuƙar hatsari ta yana yake da hatsari ta yadda sashin wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu watan wata rana sai ka ganta tana bauta ma gumaka ku sashi ba ce dukkanin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za ta koma bautar gunki ba kuna ce na da ke ko amma dai wani sashi nata sai an same shi yana bautar gumaka sawa'un aljanu yake bautawa sawa'un mala'iku yake bautawa sawa'un annabawa yake bautawa sawa'un waliyya yake bautawa da sunan tawassuli ko da sunan kamun kaba ko ma da meye sai ka samu daga cikin wannan al'umma wasu suna bautar gumaka ta yana yake da hatsari na farko an ce wannan al'umma na biyu baka sani ba kaga kenan ya zama wajibi mutum ya sani domin ya kauce mabautar wani Allah subhanahu wa ta'ala inda a ce sashin al'ummar annabi nuhu aka faɗa ko sashin al'ummar annabi salih ko annabi uhudu cewar za ta bauta ko ta sai ka ji ba ai ba al'umma manzan Allah sallan aka bauta aka ambata ba to amma tunda wannan al'umma aka ambata kuna ji da ke ko wannan al'umma aka ambata to lalle ilalla abin akwai hatsari sannan abu na biyu yana nuna mana kenan ashe mutum ya yi gamdakatar cewar zai wayi gari yana musulmi ba mamaki wayi gari yana musulmi amma ya kai mara ce kuma yana kafin kuma yadda ya tabbata hadisi abdullahi bin umar ina fatan kun bayyanci wannan da ke kuma mutum ya wayi gari yana musulmi ya kai mara ce yana kafin ko ya kai mara ce yana musulmi ya wayi gari yana kafin baka duk kaga waɗannan abubuwa ne sannan wani yana nuna mana kenan ashe cewar in mutum ya zama musulmi ba zai taɓa barin musulunci ba wannan ganganci ne kuma kuskure ne akwai waɗanda ake bautawa su sun ga ana bauta musu ko dai su suka ce a bauta musu da harshen su kenan ko kuma sun ga ana bauta musu ba su magana ba kaga da harshe su na shuru kenan sai su ce ai ba bauta ake yi ba domin ai duk wanda ya musulunta ba zai koma kafin ba kuma shi ya manta cewar yana karantar da muridansa abubuwan da suke warware alwala ga mutum da danshin laima a jikinsa ya fita daga masallaci ka ce mai lafiya ya ce a zai sake alwala ne saboda me alwala shi ta kari ko yana cikin sahu ga ya fita daga sahu ya je zai canza alwala saboda alwala shi ta kari kuma babu wanda yi musu alwala shi tana karewa ko kuma mutum ya bugo maka waya ya ce yana tambayar abu kaza da abu kaza da yi yana azumi shin azumin shi yana nan ko ya kare kenan ya yi da cewar azumi yana karewa shi yasa ma yake neman hukunci domin in zai rama ne bayan azumi ya huce ya rama kun da kyau aikin hajji yana lalacewa akwai abubuwan da suke bata hajji tun ba a inkari akan wannan ba ba wanda yi maka musu cewa idan mutum yana sallah sai ce kai dan miƙo wannan insha aka ce sallah kake bai ce a ina sani mu kurwa ɗaya zan yi kowa ya san alwala sallar shi ta ɓaci kowa ya san sallar shi ta ɓaci da shi da yi sallah da yi magana da wanda ya duk ba wanda yi musu akan wannan amma ya za a yi mutane su yi mutum cewar in an musulunta in an musulunta in an musulunta ba za a ba za a fita daga musulunci ba har abada wannan kaga kuskure ne kuma ganganci ne Allah ta'ala ya sauwaƙi Allah ta'ala ya tsari Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ya kiyaye saboda haka abin yana da matukar hatsarin gaske yana da matukar jan hankali dole ne kowa ya nasu wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah ta'ala da yace alam tara illal ladzina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wa taghut wa na lil ladzina kafaru haula'i ahada min alladzina amanu sabila wa qawlihi ta'ala wal hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika mafubatan 'inda Allah man la'anahu wa ghadiba 'alayhi وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم lanattakhizanna alaihim masjida mala yace wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah ta'ala da yace alam tara ilal ladzina utu nasiba alam tara shin baka gani ba ilal utu nasiban zuwa ga waɗanda aka ba su kaso an ba su kaso kenan ba duka aka ba su ba wana ji da ke ko an ba su wani tsagi ne minal kitabi na ilimin littafi yu'minuna bil jibti duk da an ba su wani tsage na ilimin littafi yu'minuna na jibti suka zo suna imani da aljibtu wa tahut da kuma a tahut suna imani da aljibtu suna imani da a tahut tare da cewar an ba su wani kaso na littafi Allah ta'ala ce alamtara shin baka gani ba kai da ake magana da kai wanne irin gani gani na zuci ko gani na ido eh? tunda aka ce ila yana da ma'ana annazar kenan gani na ido kai da baka gani ba a ganin ka na ido ilal ladzina utu nasiban zuwa ga waɗannan da aka ba su kaso na mulki kaso na ilimi aka ba su kaso min alkitabi na littafi littafin shine littafin at-taura da kuma littafin injila an sanashe su wani abu na littafin at-taura an sanar da su wani abu na littafin injila amma duk da wannan ilimi da suke da shi na at-taura ko ilimi da suke ne da shi na intila amma fa ba duka ba ba ba su ilimin a taura duka ba aka nan ba ba su ilimin injila duka ba kaɗan aka ba su nasiban min alkitab wani kaso kaɗan aka ba su na littafi yu'minuna bil jibti suke yin imani yarda da aljibtu da kuma atawu malaman tafsiri suna kawo wannan ayar akan abin da ya shafi ka'ab ibn al-ashraf ka'ab ibn al-ashraf yana cikin manya-manyan yahudawa yana cikin manya-manyan malaman yahudawa da tafiya ta kama shi zuwa makka da ya je makka ya zauna sai arnan makka suka tare shi suka ajiye suna neman fatawar wai da su su suwa kenan eh arnan makka da muminai suwaye suka fi zama akan shirya shi ake tambaya sai ce su mana suwa kenan kafirin mushrikan larabawa da ya je garin su makka su mushrikan larabawa su suka tambaye shi wai da su mushrikai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yi hijira ya koma madina wai wa ya fi zama akan shari'a waye yake akan daidai sai shi ka'ab bin al ya yace su mana su mushrikai su ne akan daidai shi sa kulu na lil ladzina kafaru kuma suke ce ma waɗanda suka kafarta ha'ula'i waɗannan kafuran ahada min allazina amanu su suka fi shirya akan waɗanda suka imani sabilan gane hanya kullum da ke koka kaga shi ke ba su fatawar cewar su kafirai sun fi musulmai waɗanda suka imani zama akan daidai to yanzu wanda ya faɗi wannan magana wanda ya faɗi wannan maganar duk malintarsa kana ganin bai imani da aljibtu ba ya imani da aljibtu ya imani da at-taghut da ke ko in dai malami zai zamana da malintarsa zai imani da aljibtu zai imani da at to ina kake ganin gama garin mutane wa qawlihi ta'ala nam menene aljibtu aljibtu suka ce amul li kulli sanamin aw sihirin aw kuhana suna ne gamamman suna da ya shafi dukkan abin da yake gunki ko kuma sihiri ko kuma bokanci kowane ɗaya daga cikin sunan ana kiran shi da suna aljibtu ma'ana yu'minuna nuna biljibti sun yi imani da tsafi sun yi imani da gumaka sun yi imani da bokanci da duk abin da ke da kama irin tasu sun yi imani da su a tahut shi kuma a wannan mun karanta shi a cikin al'usulul salasa ko a taghut ma tajawazal abdu hadda shine duk abin da bawa ya wuce iyaka a kansa min ma'abudin au matbu'in au muta min ma'abudin kamar abin bauta ta wurin bauta au matbu'in ko bi au muta ko kuma biyayya matbu'in biyayya ta ilimi au muta ko kuma biyayya ta mulki kaga min ma'abudin a kan abin bauta shine duk wanda yake bauta ma gumaka kullum da ke ko kai tsaye ka san ya bauta ma tagut dan ya wuce iyaka abin da aka sanya shi a iyaka shine ya bauta ma Allah sai yazo yana bautawa gumaka au matbu'in ko kuma bi ya kasance yana bin ulama usu'i ulama dalala malamai mabarnata malamai magada arnan baya ba wai magada annabawa ba akwai malamai magada annabawa akwai malamai magada arnan baya za ga shi malami ne amma ɗabi'arsa da ta fir'auna babu bambanci in ta ɓangaren hatimi ne duk hatiman fir'auna yana da su ku da ke ko ba ga duk ire-iren waɗannan duk su ne ulama usuli bin su kai tsaye za su halatta maka haramun su haramta maka halas au mutsa ko kuma biyayya ta mulki kamar abin nan shugabanni kiri da muzu saboda yi musu biyayya a saba ma Allah ko saboda yi wa malamai biyayya a saba ma Allah to a wannan lokacin duk sun zama a tsaho da shi malamin da shi shugaban da saboda yi mishi biyayya aka saba ma Allah duk sun zama a tsaho. wa ƙaulihi ta'ala da faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce ƙul ya kai wannan annabi mai daraja ce hal unabbiukum shin bana ba ku labari ba bi sharrin hal unabbiukum shin in ba ku labari bi sharrin zalika da mafi sharri akan haka masubatan inda Allah wanda yake shi ya fi mummunan sakamako a wurin Allah in ba ku bayanin ba su ne suka ce abin nan sun riƙe addinin musulunci lahawan wa la'iba ba abun wasa da abun wargi sai Allah ta'ala ce kul hal unabbiukum shi in baku labari bi sharri min zalik waɗanda suka fi wannan sharri shar asalin shi a shar ne da shar da khair asalin su a shar da asalin khair akhyar amma saboda sauki a harshe sai suka koma shar ba tare da an ce ashar ba saboda ka a larabci ba kasafai za ka ji ashar ba ko kuma ka ji akhiyar sai dai ka ji shar ko kuma ka ji khair isa ya ce wa galiban a ganahum sharrun wa khair min qawlihim akhyarun minhum wa ashar sau da yawa sukan ce khair da shar ya wadatar a kansu ce akhyaru minhu ko kuma asharru minhu ko a qur'ani zaka tuna wata aya da ta ce asharru أي من جورم ما وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أما أراد بهم ربهم رشدا أشر همزة استفهامية همزة تتنبية فهمزة تتا أشر وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا بشر بهمزة تتا a sharru ba malla'anahu hullahu duk wanda Allah ya tsine mushi ɗaya kenan wa ba alaihi Allah ya yi fushi da shi biyu kenan waje ala humul qirada ya sanya birai daga cikinsu wal khanazira ya sanya aladu daga cikinsu wa abada taghut ya sanya masu bauta ma dagutu daga cikin su wannan ba shine wannan ba shine mafi munnan ba shine abin nan hal unabikum bi sharrin min zalika ma masubata inda Allah wannan wanda shike da mummunan sakamako a wurin Allah shine wa wanda Allah ya tsine mishi man la'anahu Allah wanda Allah ya tsine mishi kaga dai wanda Allah ya tsine mishi shedan na ciki la'anahu Allah wa qala la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa hakan nan kuma lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani da wa isa ibn maryam zalika bima asawa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu kaga duk tsinanu ne ala lisani dawud wa isa ibn maryam akan harshen annabi dawud harshen annabi isa alayhi salatu wasalam kaga duk tsinanu ne wa ghadiba alaihi Allah ta'ala ya fushi da shi wa ba'u bi ghadabin ala ghadab suka dawo da fushi a bisa fushi fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala waj'ala alamin al kirada, Allah ya sanya bare daga cikin su kunu qiradatul in su zama bare kaskantattu shi yasa ga suke ta kokarin yada cewa wai asalin bil'adama daga biri yake saboda an zama da iyayen su bare sai shi asalin mutum daga biri yake wayewa da ya samu ci gaba ya zama mutum to sauran biran da suke a daji har a yau fa to saboda tarihi ya tabbatar da an zama da iyayensu barai isa suke so su ce kowa ma asalin shi bari ne wal khanazir aka sanya aladu aka sanya suka zama aladu alade fa aladi aladi aka mazama da shi aladi malam aladi in ya sa baki a baki a ruwa a baki a ya tashi aiki ya fi kare na ta ya fi kare na jisa a gani rijisun ne shi ka taba jin an yi isi izani ma an ba da izinin ma a rike shi kamar da aka izini a kan rake a kan kare ga mafarauta ko kaza ko kaza ko kaza amma shi ka jani da aka yi bayani shi rijisun ne shi ma kara haka ne amma ya fi kare zama kazanta to da haka aka zama da su wa abada taghut suka dinga bauta ma taghut ina fata mun fahimci wannan da kyau wa qawlihi ta'ala da faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce qala allazina ghalabu ala amrihim qala allazina ghalabu ala amrihim sai waɗanda suke rinjayi akan al'amaransu suka ce lanattakhizanna alaihim masjida to lalle ilalla eh, tabbar wallahi ya zama dole mu riki inda suke masallaci wannan kaga magana ce akan abin da ya shafi ashabul kafi innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda labarin su labari ne mai cike da ban al'ajabi am hasibta anna ashabal kafi war raqimi kanu min ayatina ajaba min ayatina daga cikin ayoyin mu ajaban na ban al'ajabi na ban mamaki al'amarin ashabul kafi al'amari ne na ban al'ajabi al'amari ne na ban mamaki a ce mutum ya ta bacci shekara 300 wasdadu 9 309 309 yana bacci kun lura da cewa ko al'amari ne mai ban mamaki na farko dai samari ne masu jin tsoron Allah suka tashi a gari na kafirci da shirka sai suka tsame kansu suka tsame kansu kawai suka yi kogo bari su tsaya su huta shikenan ai shikenan bacci ya kwashe su wa kalbuhun wa kalbuhun basitun zira'ihi bil wasu karansu yana shimfiɗe da hannayensa bil a adarki adarki adarkin kofa eh, dandamali ya ake faɗa da nufanci eh ban ji ba ya yi ma nisa da yawa ya ake faɗa da yarbanci eh haka ne <laughs> wa kalbuhum karansu su ashabul kafi ba su tsin zira'ai ya sun fada hannayensa bil wasid akan adarkin adarkin shiga kogon lawi tala'ata alaihim inda za ka tsinkaye su da ka koma an firgita ka abu hatta karansu kare da i kasance da mutanen kwarai sai da aka bace shi a qur'ani kasancewa shi da mutanen kwarai ya bi su karansu sai da aka ambace su kuma duba inda aka ambace wa kalbuhum buhu zira'ihi bi wasu law talata alaihim law la'ita minhum wala mulita minhum wala mulita ko wala mulita minhum ruba to haka al'amarin ashabul kafi ya kasance mai ban al'ajabi har lokacin da suka tashi kuma Allah ta'ala yake juya su wa nuqallibuhum zata yamini wa zata shimal muna juya su tsagin dama da tsagen hagu kasan ba jini sai ya daskare sai ya tare a wani wa nuqallibuhum zata al-yamin wa za ta shima hakan nan kuma idan rana ta fito ga yadda suke kasancewa in rana za ta faɗi ga yadda suke kasancewa don kada hasken rana da zafi ya taɓa su yasa ake cewa to kogon ina yake kallo wata shamsa idza tala'at tazawaru ko tazawaru an kafin za ta nemi ne da gharabat taqriduhum wa idza gharabat taqriduhum za ta shimal wa hum fi fajwatin min haka aka faɗi labarin da kafi a cikin suran nan ko baka sake ji an faɗe su ba sai iya suran ina fatan kun bai to al'amarin su har suka tashi daga bacci suka tura wani ya je cikin gari ya so musu abinci to daga nan ne fa sai aka tsankaye su aka gano su Allah ta'ala ya al'amarinsa qala allazina ghalabu ala amrihim sai waɗanda suke rinjaye akan su. su kenan su waye waɗanda suka yi rinjaye akan al'amuransu mutanen gari ko kuma sarakunan lokacin nan ga sarakunan lokaci su ne mahukunta suka ce to da waɗannan waliyan Allah ne lanattakhizanna masu masjida wallahi sai mun riki inda suke masallaci sai aka gina masallaci a wurin isa kake ganin wani shine jagoran yan kogo kasan jagorin yan kogu eh wani yana rubuta sunan ashabul kafi ya sha wani yana rubuta sunan ashabul kafi ya rataya na farko sunayen ina ya samu su kuna jina da ke ko na farko sunayen ina ya samu su sannan sunayen sunan Allah ne a'a sai ya rubuta su ya sha ko ya rubuta ya laya ko wani zai faɗi ya kira su ai duk su ne lanattakhizanna alaihim gida. wallahi sai mun riki wurin su ya zama masallaci waɗanda suke rinjaye kaga ko rinjaye ba da ilimi ake ba ko ihu ne da baragada jamhuri kenan Allah ta'ala ya sauke to yanzu waɗannan ayoyi guda uku da muka karanta mecece alaka su da babi babu ma ja'a anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan babun da yazo cewar sashin wannan al'umma za su bauta ma gumaka sai malam ya kawo waɗannan ayoyi uku waɗannan ayoyi uku ina alaƙa su kaga dai alamtar ilal ladina utuna sibe min alkitabi yu'minuna bil jibti wa taghuti magana ne kan ahlul kitab har aka faɗi ka'ab ibn al-ashraf qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika mafubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi duk sune yahudawa ne qala alladhina ghalabu ala amri amrihim lanattakhidanna alaihim masjida waɗannan waɗanda suka wuce ne na suka ba ashabul kafi sai muhammad ibn salih al-uthmin yake cewa fassarar alakar babin da waɗannan ayoyin ba za ta fito fili ba sai an karanta hadisin abu sa'id al-khudri da yace ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-quzzati bil quzza hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh qalu ya rasulullah al-yahud wan nasara قال فمن أخرجه wanda ya biya ma kansa sai ya ce a kharajahu wai buhari da muslim ne suka fito da dama a inda mutum zai rufe kanshi a ɗaki ya nazari to babu irin yayin da ba za ka ji ya ɗibu ba wai a kharajahu ba wanda ya iya fito da daman a cikin ramin sai buhari da muslim ana bi sa'il al-khudri daga abu sa'il al-khudri malik ibn sinan radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tattabi'unna wallahi tabbas sai kun bi sanana man kana qablakum hanyar waɗanda suka zo kafin ku hanyar su din sai kun bi ta hazwal quzzati bil quzza kamar igiyar takalmi da kafar takalmi uzza igiyar takalmi in ka sa takalmi silifar silifa abin nan yatsan yana yake shiga nan tsakiya ko nan ko to yanzu akwai tazara tsakanin tsakanin hannunka da igiyar tsakanin babban yatsanka da igiyar akwai alaka akwai tazara ko kuma a'a in ma ka ce ƙuzza abin da ake jifa da shi ake harbi tsakanin wannan danko kenan ko tsakanin wannan da wani akwai tazara babu ta dab da dab dab da dab za a yi har zuwa al'uzzati bil qurfa ku lura da yake bi din bi din na makanta ne hatta law dakhalu juhra dubbin hadda har da a ce waɗanda suka gabace kuɗin inda za su shiga rami na damo kuna tabin su inda za wajen bin da ake musu har su shiga ramin damo la dakhaltumuhu wallahi sai kun shiga ka ka san dai ramin damo karamin rami ne ko in aka hada shi da ramin zaki da ramin zaki inda zaki yake shiga ya buya da inda damo yake shiga wanne fi faɗi na zaki ko to kenan kaga su ma shiga babban rami a bisu wannan ma shi ya fi shahara tunda har za su shiga rami irin na damo kuma a bisu ina fatan kun fahimci wannan da kyau qalu sai sabai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah al-yahud wan nasara naku al-yahudu ko al-yahuda al-yahudu wan nasara shin su ne yahudi da nasara qal sai manzo Allah ya ce faman to suwaye in ba su ba suwaye in ba su ba su ne yahudu da nasara kuna ji da kyau ko to kun ga yahudu da nasara kai tsaye sun fito alam tara ilal ladzina utu nasiban min alkitab alam tara ilal ladzina utu nasiban min alkitab sai ka ga wani wanda aka bashi sannu a hankali an bashi wani kaso na littafin alkur'ani mai girma sai ka ga yana bin hali na yahudu da nasara ga dai yahudu da nasara me aka ce da su su faɗa in za su shiga birni wa ƙolo hitta ko me aka ce su faɗa hitta me suka ce hitta sai suka ƙara nunu kullura suka ƙara nunu a wannan a alƙur'an mu me aka ce arrahmanu alal arshi stawa aka ce istawa sai malaman da suka naɗa kansu malamai suka ce istaula sai suka ƙara lamu haka sun bi su haza wal quzzati bil quzza lamu yahudi nunu yahudi wa lamu jahamiyyin huma fi wahyi rabbil arshi za'idatani inji ibn qayyim a cikin nuniyya yace nunul yahud nunun ta yahudawa da aka ce su ce hitta sai suka ce hinta suka ƙara mai nunin walamu jahamiyyin da lam na jaham ibn safwan da almajiransa da Allah ya ce istawa su kuma suka ce istaula ya ce nunin yahudi wa jahamiyyin huma biyun nan fi wahayi rabbil arshi a wahayin Allah maɗaukin sarki ma abocin al'arshi za'ida ni ƙari domin a taura a wahayi ce alƙur'ani wahayi ne kun ga yanzu anan? duk wanda kaji yana fassara istawa da istaula ya bi sau na malaman yahudawa ko bai ba ya bi kun lura da kyau ko ya bi su yahudawa cewa suka yadullahi maghlula hannun allah a dan fara yake sai allah ya ce ƙarya suke bal abinda suka faɗa ba haka bane ya dahu hannayen shi biyu mabasutatani a shimfiɗe suke Allah ya tabbatar da hannaye biyu yahudawa sun tabbatar da hannu ɗaya su malamai da suke bin yahudawa a wannan al'ummar sai suka ce ma bai da hannu ka faru suka ce bai da hannu to kun ga latattabi anna sanana mankana kana qablakum wallahi sai kun bi latattabi sai kun bi hanyar waɗanda suka zo kafin aga a waccan ayar an faɗi alamtar ilal ladina utu shiba minal eh, kitab ga su malamai amma ga irin aikin da suka yi kullum da ke ko suna canzawa mutane littafi to haka nan ka samu malami ya naɗa kanshi a malami ma'ana ulama usu'i kenan malamai magada arnan baya za ka same su ga ayoyi suna karkatar da su su ai arnan bayan ba su ne hudu da nasara ba ba su ne hudu da nasara ba yahudawa aka ce hitta suka ce hinta nasara aka ce wa ruhun minhu suka ce ai Minu din nan tsagi ne na Allah ah. duk ba arna bane to haka za ka gan shine la tattabi'unna kun ga yadda malam ya ya ya jeranta littafin kenan ko to kun ga yanzu anan duk wanda yake bin dabi'a ta hudu kaga abin nan babu ma ja'anna ba'd hadhihi umma ya abudul awfa ya abudu al awfa ta yana ya abudul ausan shi Allah ya ce ar-rahmanu ala arshi tawa shi kuma ya ce istaula domin yahudawa an ce su ce hitta suka ce hinta ɗaya kenan sannan yu'minuna bil jibti suna amince ma jibtu shine aljibtu kuma shine duk abin da ake bauta ma koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala mana sanamun ko sihiri ko kuma bokanci da abin da ya kamace ne da su ko kuma a tahuti dahutu haka nan duk malamin da kaga yana haramta halas yana halatta haram kaga ya bauta ma kaga an samu ire-iren su ne daga wannan al'umma waɗanda za su bauta ma gumaka domin al'ausan jam'i ne na wasan shi kuma alwasan shi ne kullu ma ubida min dunillah duk abin da aka bauta ma koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan kun ga bayanin ya fara fitowa ko alakar babin da tarjuma da malami قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا waɗanda suka gabata shekaru aru aru sun riƙi masallaci sun riƙi kabarurruka a matsayin masallaci wani al'umma fa eh ba ga shi zahiri ba sun ce lana takhizanna alaihim masjida a wannan al'ummar kana ganin masallace nawa ne ga sanar da masallaci wani masallacin a cikin shi aka sa kabari wani masallacin a gaban masallacin aka sa kabari wasu suna ganin wai su ba a ciki suka sa ba sai aka je daga gaban liman ta waje aka sa kabari kun gane wannan da kyau duk kun ga zahiri kenan a cikin wannan al'ummar masu da'awar musulunci kaga suna bauta ma al'ausa saboda mai saboda annabi sallallahu ya ce la unna wallahi sai kun ba hanyar waɗanda suka gabace ku domin waɗanda suka gabace ku sun bauta ma sun sanya kabari a masallaci kenan kaga a cikin nan ma za a samu waɗanda za su sa kabari a masallaci kuma an samu kai ma kagan su an samu waɗanda suka gini a kabari suka katan da kabari a cikin wannan al'umma su ma an faɗa an samu a cikin waɗancan akwai waɗanda suke zuwa kogon asabar duk suke roƙonsu yanzu ba akwai masu kamar yadda na ambata da su waɗannan sun riki kabarin ashabul kafi suna bauta musu yanzu shi kuma wani da bai san inda kabarin yake ba wai ya je ya lalubo sunayen sai zama na yana roƙon Allah da sunayen ashabul kafi ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko yana rubuta sunan ashabul kafi yana sha ko ya rubuta sunan ashabul kafi yayi laya da su duk wannan bai bauta ma bai bi hanyar waɗanda suka gabace su ba kun yi shiru zahiri kenan ta ko ta ina gashi na mirara Allah ta'ala ya ce kaza yahudawa suka ce a'a hakan na a wannan al'umma Allah ta'ala ya ce kaza a ƙur'ani sai ka ga wani ya ce a'a annabi sallallahu ya ce kaza a hadisi wani ya ce a'a kaga ya tabbatar maka lalle ilalla sashin wannan al'ummar za ka same su sana bauta ma al'amfani sawa'un suna da awon musulunci ko ma ba sa da awon musulunci da za ga wanda bai da awon musulunci wannan ba shine alisabi ba wanda yake da awon musulunci shi yana ganin shi musulmi ne asali ma shi yana ganin hadimul islam ne wali عن an أن رسول الله صلى alaihi عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ووطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطار من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيح وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى ولمسلم أن رويته دقى إمام مسلم أن ثوبان دقى ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي ما أكي الله سيراد أمين الله سكبت أغريش ياتي inna allaha lallai allah mai girma da ɗaukaka zawa liyal arda ya tara mini ƙasa ya tattaro min ƙasa baki ɗayanta fara'aitu mashariqa hawa magharibha sai na ga yammacinta da da sai na ga gabashinta da yammacinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji subhanahu wata'ala ya tara wa manzon Allah sallallahu ta'ala sallama ƙasa ga ta nan a gabansa sai da ya ga yammacin duniya gabashin duniya shine mashariqaha wa ha da kuma yammacin duniya duk sai da ya gansu ga sana a gaban shi wa inna wa lalle al'umman nan tawa sayablughu mulkuha mulkuha da sannun mulkinta zai kai ma yali minha abinda aka tattara mini na gani abinda aka tattara mini na gani don mulkin al'umma na salama sai da ya kai har kasar indiya har hindu gabashin duniya kenan gabashin duniya kenan nan ko yammacin duniya sai da ya kai har atlantic ocean sai da ya tsallaka sai da ya kai sai asbaniya spain kenan girnata ina ne sai da ya kai yammacin duniya gaba ɗayanta ina fatan sai da ya kai gabashin duniya da yammacin duniya ya ce fara'aitu mashariqaha wa magharibaha sai bai ce na ga arewaci da kudanci ba kullura shi sa kake ganin kudanci da arewaci addinin sai a hankali addinin sai a hankali musulunci a arewacin duniya da kudancin duniya sai a hankali amma dai kan gabashin duniya da yammacin duniya tabbata ne wannan duk yankin turai din yankin faransa yankin duk kasashe ne na musulmi sosai da sosai wannan menene balansiya ne ko menene ko balan fasa ko dai kun yi shiru ne don mana karatu kurku an ce sunan club ne na yan kwallo eh barcelona ko da da duk za ga garuruwa ne na musulmi ai barcelona din sunan gari ne ai balansiya nan imamu shatubi ya je kai haddar littafin shi na at taisir da ya haddace wanda ya waƙe shi ya zama shatubiya duk garuruwa ne na musulmi. ina fatan kun fahimci kace me ko dai shi ka kawo naka annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce fara'aitu mashariqa sai na ga gabashin duniya wa ha da yammacin duniya wa inna ummati kuma lalle al'ummata sayablugu mulkuha da sannu mulkin ta zai kai ma zuwiyali minha abinda aka tattaro min na gani wa mulkin al'ummarsa ya kai wurare wa utitul kanzai an bani manya-manyan taskokin nan guda biyu alkanzu ba na suratu a tauba ba ko ya allazi ne kan zuna zahaba wal fiddata wal yanfiquna fi sabbaita ba na ka tambaya abdullahi bin umar malkans qal kun shi duke da ba fita mata da zakafo yace wa utitul kanzaini an ban taskoki guda biyu an bani taska na arziki na kuɗi guda biyu al-ahmara wal abyad al ja wal abyad da fari wanne ne ja gold azhab kenan wanne ne al-abyad al-fidda kullum da ke ku al an ban su waɗanne ne waɗannan kenan sai suka ce shine taska ta al rum kenan da kuma ta Kisara. ta farisa kenan eh, azhab shine na alkaisar rumawa kenan shine azhab duk da suna da alfidda amma dai azhab shi yafi kun lura da ke ko su kuma kisra daular majusawa na khalid bin walid ya fatattake su su kuma suna da azhab amma alfidda shi suka fi mallaka duk gaba ɗaya ce an bashi su to tambaya anan ita ce shi aka ba ko al'ummarsa waɗannan wuraren an ci su da yaƙi ne lokacin yana raye ko kuma bayan ya koma ga Allah kenan bashi da aka yi shine bai ma al'ummarsa kullum an bani ma'ana an bai ma al'ummarsa sai ga daular rum gaba ɗayanta a ƙasa mara gaba ɗayanta a ƙasa sai ga daular kisra dama su ne shaidanun duniya a lokacin gaba ɗayansu khalibi na wuli ya fatattake su rana tsaka ga sana ana musu ƙararrawa sun zama bayi mara sallan mutu lafiya saboda haka mutum ya rike musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa inni sa'altu rabbi kuma lalle ni dinna na roƙi ubangiji na li ummati ga al'ummata na roƙi Allah dangane da al'ummata roƙo na farko Allah yi hulika habi sana kada ya halakar da ita da bala'i sana bala'i bi'amatin bala'i na gaba daya da zai murkushe su gaba daya kada yi musu shine sana wala kada kazana ala fir'auna bisinina kaga da bala'i kenan ko kuma Allahumma ja'alhum sinina kasini yusuf ya Allah ka sanya musu bala'i irin na mutanen annabi yusuf haka kusa mutanen annabi yusuf ai sun jima ko har sai da abin da suka noma gaba daya har kai gargara kuma an tafi neman abinci tambaya ta farko roƙo na farko Allah kada ya halakar da wannan al'umma halakarwa ta gaba ɗaya kuna jina da kyau ko wa Allah yusallitu alaihim dubban min suwa fusuhim kun ga tambaya roƙo na nauke na biyu wa Allah yusallitu alaihim dubban kuma kada Allah ya ɗora wani maki a kansu min siwa fusuhim in ba daga cikinsu ba kada Allah ya ɗora wani maki a kansu fayastabiha baydatahum sai ya halattar da baydatahum silke na yaƙi da ake sawa a ka domin ko da an kawo mutum hari kada kan ya lalace to an aka halatta shi kamar yake nan an kama su a matsayin ribataccen yaƙi don duk mutum da aka kwaɓe mai wannan kuma abin nan aka cire mai ɗamara ai kaga ya zama bawa kaga fa yastabiha baydatahum sai a kama su a matsayin bayi na roƙi Allah kada yi wannan wa inna rabbi qal kuma lalle ubangiji na ya ce ya muhammad ya kai muhammad ai ubangiji ke ubangiji ke dan ka san shi annabi sallam bawa ne ga Allah amma kai baka isa ka ce ya muhammad ba sai daga ce ya rasulullah ya nabi allah la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kullu rake ku la taj'alu du'a ar-rasul so da ga mutum ya ɗauko ganga yana kiɗa ya na khadija mustapha ko ya muhammadu ya kula da shi kaga duk waɗannan rashin sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kwata kwata ya sa mutum yake wannan danyen aiki amma inda ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba zai ɗauki ganga yana kira yana suna kiran sunan shiga ya haka ba yace ya muhammad idza qadaytu qada'an idan na hukunta wani hukunci fa innahu la yurad to wannan hukunci ba a mai da shi in juwa Allah yake faɗawa manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam alqada akwai alqada'u ash-shar'i akwai alqada'u al-kauni akwai abin da Allah ya ƙaddara a shari'a kun da ke ku, abin da Allah ta'ala ya ƙaddara, ya hukunta a shar'anci wannan ana canza shi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangijinka ya hukunta kada abota ma kowa su yi shi ana bauta wani Allah ko ba yi ana yi kaga wani ya zama alƙada'u a shari wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'luna 'ulwan kabira wannan wani qada'i ne al alƙadari al-qadari kullu rako al-qada'u to al-qada'u al ba a canza shi ba a canza shi wannan imani ake da shi amma alƙada'u a shar'i shine idan an yi shi ake samun lada sai ya ce idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad ba a mai da shi wa inni a'taytuka li ummatika lalle ni na bai maka a al'ummaka alla uhlikahum bi sanatin amma ba zan halakar da su ba da annoba ta gaba ɗaya a ce yau al'umma annabi sallama an share ta daga doron kasa ba za a yi wannan ba kuna ji da kyau ko amma za ka ga wani yankin ya samu zabtarewar kasa mutane dubu dubu biyu dubu uku sun mutu a lokacin kuma da wasu al'ummar suna musu ala kyauta suna kai musu ɗauki kun gane wannan da kyau ko haka nan za ga wasu al'ummar su kuma an samu ambaliyar ruwa an samu tsunami gari guda an share shi daga doron ƙasa kun fahimci magana ta da ke ko amma dukkanin al'umma manzo Allah ake ma haka kullum da ke ko kaga ba a musu gaba ɗaya ba saboda haka Allah ta'ala ba zai halakar da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ba yadda za a ce adawa kan ka Allah ya gano fiha an share su kenan ai da zaran gaji suratul araf ta ce ka Allah ya gano fiha an kai su makabartar tarihi an kai su makabarta ta tarihi wa Allah usallitu alaihim aduwan kuma ba zan taɓa ɗora wani maki a kansu ba min siwa anfusihim in ba daga cikinsu ba fa yastabiha baydatuhum sai har ya zo ya halatta su ya kama su a matsayin bayi wala ijtama alaihim man bi aqtariha ko da duk wanda ke sasannin duniya gaba daya sun taru a kansu ba zan yi wannan ba kun da ke ko ba zan yi wannan ba ba zan dora wani wanda ba musulmi ba a kansu ba zan ɗora wani wanda ba mumini ba a kansu ko da duk duniya za ta taso wani ji da kyau hatta ya kuna ba'aduhum yi huliku ba'adu har sai sashinsu yana halakar da sashi to ga bango ya tsage sai kadangare ya shigo wa yasbi ba'aduhum ba'adu sai sashinsu ya dinga ribace sashi a matsayin bayi to haka kuma wanda ba su ba sai ya zo ya shiga gaba daya subhanallah kun ji hukunci na ubangiji lokacin da al'ummar musulmi take gaba daya tsintsiya maɗaurin ki daya ba a ratsa su ba musulmai su ne super power na duniya tsawon karni mai tarin yawa amma daga lokacin da wasu musulmai suka yi aware suke son su zama suke da fada a ji saboda ka suke neman taimakon arna har ma suke zuwa wurinsu akwai wasu cikin masu rawun nan fa ko jarida aminiya ta nuna shi lokacin da ya je wurin fafaroma jarida aminiya ta wallafa shi shekara ɗaya da rabi baya haka kun lura da kyau ko wai yana neman taimakon su kuma yana da sunan musulmi a wurinsa ka lura da kyau duk halin da musulmai suke ciki kama daga abin da ya faru a bosnia herzegovina tun ga waɗanda suke da wayo kenan ko tun 1995 ko kuma abin da sarajevo da abin da ke faruwa a somaliya duk ga musulmi ne sashinsu da sashi ina fatan mun wannan da kyau da yadda aka kakaba mana boko haram kullum da kyau ko yana yana kabbara ba za a ce musulmi ne so sai anan sai makiya su shigo ko su ɗauki nauyinsu ko ma su kafa su ina fata mun fahimci kun ci magana ta da kyau ka duba ga duk inda aka yi ka duba ga yanzu waye ya ɗauko rasha ya kawo ta siriya waye iranci kullura ai anan salama ya ce walawis ta ma alaihi man bi aka ha inda duk waɗanda ke sasannin duniya sun taru ba za su kai gare su ba wana jina ba za su kai ga musulmi ba hatta ya kuna ba'adu yuhliku ba'd har sai sashin su yana halakar da sashi har sai sashin su yana halakar da sashi wa yasbi ba'duhum ba'da wa yasbi ba'duhum ba'da dubai ne suka ruguza iraki aka ruguza afghanistan kun da kyau aka ruguza syria daman falastin ba magana ta ake yi ba tuntuni ga yaman aka ɗibi wasu tsiraru aka dankara musu makamai ka je ka samu duk waɗanda suke yin waɗannan abubuwan za ga waɗanda suke sama kansu sunayen musulmai ne ina fatan kun fahimci wannan da kyau hakan nan ka je ka samu wasu wurare ko a nan ƙaratu ifirikiya nan yankin afirka ka je ka samu wurare ka je za ga wurare da ake fada ake kaza ake kaza sai ka samu hannun wani musulmi ne na shugaban wata ƙasa in yana rayu ko in ya mutu ko kuma shi ma idan wannan tada hankalin ya cinye shi ku lura da kyau ko sai dai ka sami hannun waɗansu musulmi a ciki na baka wannan a sami din amma da musulmai za su haɗu gaba ɗaya babu mai nukiliya a cikinsu babu mai makamin ƙare dangi a cikinsu su gaba ɗaya babu arnan da ya isa ya taɓa su kun lura da kyau ko kaga dai ba su da nukiliya ba su da makami mai ba su da makami mai wanda zai iya kai ko ina a bangon duniya ba su da shi a ce ba su da shi to amma su haɗu kalmar su ɗaya ba wanda ya sai tsaga su amma daga lokacin da ya zama na su a karan kansu suna kaza za sai kasa kaza kasa kaza kasa kaza da ake rikici wata kasa ta musulmai ita aka ba kwanta ragin ruruta wannan rikicin ina fatan kun bayanci wannan da kyau yasa kake ta ganin al'amurra din ku dubi abin da Allah ta'ala ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inda duk duniya za su taru akan al'ummar ka ba za a ba za a ci nasara akan su ba hatta ya kuna ba'aduhum yuhliku ba har sai sashin su ya kasance yana halakar da sashi wa yasbi ba'aduhum ba sashin su yana ribata sashi a matsayin bayi to daga nan ne fa sai magabta su shigo kuma mafi irin munin abin da aka yi a wannan shine abin da tattara ya yi duk waɗannan na kawo mana ne wanda yake su a nan wasu mu a nan sun san su don duk wanda yake da wayo sosai a lokacin 90s din ya san kullun labaran kenan bosnia herzegovina bosnia herzegovina da sarajevo ku dubi abin da ya faru kwanan nan a arakan ƙasar bama ƙasar bama amma kaga wasu musulman duk kewayen ƙasar fa bama ɗin da ina ce iyaka ka duba geography za ga nan nan bangladesh nan eh, indonesia malaysia duk ƙasashe ne na musulmi bangladesh ƙasashe ne na musulmi eh, indonesia ƙasashe ne na musulmi malaysia ƙasashe ne na musulmi amma duba abin da ke faruwa sai ka samu hannun musulmai a ciki nasu Allah salamatu wal afiya mun ga gadi Allah ta'ala ya amsa ma annaban sa annaban tsira sallallahu ta'ala alaihi wasallam addu'a sai sami haddi in wannan ya faru to fa shine wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi zamu dasa aya anan da izinin Allah madaukin sarki a darasi na gobe sai mu dora a warawahu barqani fi sahih ubangiji subhanahu wataala ya amfana da mu kuma ya tsare mana addinin mu domin wannan bayani na cewar wani sashi na al'umman nan watan wata rana za su bauta ma gumaka to akwai ta da hankali dole ko mutum ya san tauhidi domin ya kare kansa da iyalansa da wuta Allah ta'ala ya tsare mu baki da subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk al'umma da ake magana a nan al'umma da ake magana a nan ya shafi hadda arna ko kuma iya musulmi domin al'umma manzan Allah sallallahu ta'ala sallama al'umma biyu ce akwai ummatu da'awa akwai ummatu ijaba ummatu da'awa ita ce duk al'ummar gaba daya al'umma ce ta annabi sallama wanda ike kiranta akan su zo su yi musulunci kullur da ke ko wanda ita ce ummatu da'awa to hatta su din ba za a halakar da su ba gaba ɗaya a ce yau da yakan ga arna gaba ɗaya an tara su wuri guda a halakar da su amma dai za a ga fitintunu iri da ba a bala ya rawana anu mafi na fi kulle amin marratan aw marratayn ne su malaye tubuna Walahun ya zakaru. lura da ke ko amma wannan da aka ambata cewar ba za a sanya makiya a kansu ba wannan ya shafi ummatu ijaba ne ba ummatu da'awa ba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ne.